babu wani malami a ƙasar nan fitacce face yana cikin list lissafin waɗanda 'yan boko haram za su kashe ana gane ai kawai ka ci gaba da aiki kafin rada za a kashe ka ana ganewa za ka ci gaba da aiki ne hankali kwance kafin ranar da za a kashe ka wanda ya bayyana zai kashe kan ma shi ya bayyana wani yana nan yana so ya kashe kan bai bayyana ba ana ganewa ai yana nan da ni ya kashe ka saboda me haka sunnar take wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan minal mujrim tunda Allah ya ce duk wani annabi mai kira sai da muka sanya mai cikin mutanen banza aka sanya mai wani makiyi. wanda ba ya da aiki sai kiyayya da shi babu wani annabi face yana da wanda ya fama da shi kuma wanda ya fama da shi din nan ya nemi ransa wani ya samu wani bai samu ba idan ka karanta tafsiri na al-misbahul munir fi tahdhib tafsiri ibn kathir i'dadu jama'atin min al-ulama na babban malami abdurrahman al-mubarak fori Allah ya masa rahama a cikin wannan tafsiri nashi idan ka duba suratu ali imran karkashin faɗin Allah ta'ala innal ladhina yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna an bi ghairi haqqin wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nasi bashirhum bi adhabin alim ko lalle waɗanda suke kafircewa ayoyin Allah suke kashe waɗanda suke kashe annabawan Allah kuma suna kashe waɗanda suke umarni da kyakkyawan aiki cikin mutane wannan ayar fa ta sauka ne tun a makka ana ganewa ai tun tana cikin suratu ali imran da ya zo fassara wannan aya sai ya kawo cewa katalat banu isra'ila ya kawo afari cewa banu isra'ila sun kashe annabawa arba'in a rana ɗaya annabawa arba'in a nan take aka samu mai wasu mutum saba'in suka yi rijista suka shiga aikin wa'azi faƙutilu jami'an su ma aka kashe su gaba ɗaya aka samu wasu 140 suka shiga aikin wa'azi ashe kaga ba za a bari ba za a ci gaba da aiki ne amma mutane sai su rude ka rasa ina tunani yake zuwa ai an ce za a yi kaza ai an ce to me a ciki yau aka fara koko daga shi an tsaya ina ce malam albani shi ne ya zo yana bayanin yadda aka kashe malam ja'far da yadda aka yi sakaci da yadda abubuwan suke shi ya sha to da in za ka yi addini kawai ka yi shi wanda bai san abin da yake yi ba gani yake in ya kashe malami ya kashe addini a irin tunaninsa alhali abin ba haka yake ba abin ba haka yake ba don haka mu kullum saƙonmu ga ire-iren mutane da suke ƙiyayya da addini shi wannan shekau ake ce mai kome wato wani dan kwikwiyo ne wani dan kwikwiyo ne wani dan kare ne dan kwikwiyo daga cikin 'ya'yan kwikwiyo da ake amfani da su don cin mutuncin addini wato shekau ba kowa ba ne wani mayinwaci ne matalauci kuma ɗaya daga cikin wawaye wanda siffar wauta ta bayyana gare shi ana ganewa shi shekau Shi ne kolan dukan mutane amma masu kisan suna gefe ai za ka tambaye kanka wai a wani gida yake ajiye inda daji yake da an gano shi ka lura da shi bulbul yana ci yana ƙoshi wasu ne suka ajiye shi da aka ga cewa an kawo malami bawan Allah yana yin abin da yake iyawa a ƙasa ɗan gwargwado wala nuzaki alallahi ahadan to yanzu ya kamata wannan malamin barazana ne ga siyasan mu ta gobe in dai malamin nan yayi kirki nan gaba mutane za su ce sai malam to yanzu ya za a yi a da malam to ina mahaukacin dan kuikuyan nan ce ku ɗauko shi ihu ya ce zai kashe malamin idan mu muka kashe malamin sai a ce shi ya kashe shi ana ganewa ka karanta littafin da ake ce protocolat fukama usahayun da yaran da ake cewa jewish conspiracy makircin yahudu wannan yana daga cikin target na yahudu yawa ai nan mantuwa gare mu nan fa aka yi tarbiyyar su Sadauna, aka ɗauke su aka yi su makarantar boko aka so a zuba musu guba irin ta boko da irin guba ta turawa ko ba ka kai ba saddau ya ƙi cire rawani aka yi juyin duniya ya ƙi cire rawani ya ce boko daban ilimi ne na sana'a rawani kuma addini na ne mm. rigar da ya gada ga babansa ya ƙi cire rigan nan ta fawa balewa cikin turawa da malin malin da rawani abin yana wa turawa ciwo saddauna ya je ofis ya je da'awa saddauna ya haɗa kai da shak abubakar mahmud gumi malamin sunna aka ci gaba da musuluntar da mutane ana addini sai ingila suka ce to wannan kuɗin da muka kashe mun yi asara don yadda muke so ya zama bai zama ba to yanzu ya za a halaka shi ce a ba ruwanku ku nemo lalatattun ciki da wawayen cikinsu ku ba su aikin kashewan ku ku zauna nan ba a hannunku a ciki idan fada ya kaure kwaje ku raba ba yahude don haka aka aiko daga can aka zo aka kashe su saddauna yanzu kai ba ka yi tunani ba akwai wani mutum a kasan nan wanda zai iya tashi ya gaya wa saddauna maganar banza bare har ya ɗau makami ya kashe shi in ba yana da ɗaurin gindin wasu mutane ba ana ganewa don haka wannan maganar da kuke ji wannan dan kwaikwayon ya fito yana yi kada ma ta dame ka ina fata gane wannan ba fata muke ba yau da zai kashe malam ba abin da zai canja babu abin da za a dina za a ci gaba da addini ne kamar yadda aka saba bal abin ma zai ƙara tasowa sosai fiye da yadda ake tsammani kashe malam Ja'far sai dai mu yi bakin ciki amma ba abin da ya canja na masira ta addini a kasar nan kashe malam Albani ba abin da ya canja ta tafiya addini sai ka ga Allah ya fito da wani mutum wanda dalilin wane ma shi hasken sa ya dishi dalilin kaucewar wane sai hasken wane ya bayyana yuriduna li yutifu unurallahi bi afwahihim wa ya aballahu illa an yutimma nurahu hmm. wannan amfanin karatun tarihi kenan yauwa don haka dama abin da suke cewa duk mutumin kirki wanda zai zo ya yi kirki a gwamnati suka ce ba zai daɗe a kujerarsa ba bi ma'ana za mu kashe shi wannan ka'ida ce ta yahudu idan aka ce maka ƙasar waje tana da hannu wajen kashe malaman addini wannan mu ba bakon abu bane a gurin don mun karanta mun san za a yi haka waɗanda suka kashe saddauna suna da manufa a kan su saddaunan ba kisa ba ne na siyasa kamar da ake tunani kisa ne na addini mutum aka shiryo daga headquarter kafirci ta yahudawa aka ce in dai umar na rike da ragaman musulunci umar dan kaddabi to ko duniyan nan gaba ɗaya sai an koma la ilaha illallah to yanzu ya za a gama da umar sai aka ɗauko hayar wani ya zo ya ce ya musulunta ya ci gaba da sallah in yana sallah sai baka mamaki kullun yana masallaci kullun yana makaranta kullun yana wurin addini an aiko shi ne kawai don ya kashe umar shekara nawa ya aka saba da shi aka yadda da shi aka amince da shi ranar da ya tashi cika aiki kawai sai dai cika aiki ya gababunsa in banda allah ya bada sa'a an kashe shi yaya kake gani ya riga ya gama aiki an kashe umar Usmanu ya karba ana ganin musulmi za su tarwatse ba su tarwatse ba kai sai arziki ma ya karu a ce a yi shela duk mai son kudi ya je kofa gidan sarkin musulmi an kawo kudi duk mai son gari ya je karba mai son riga ya karba ce kai ni riga ta ta ishe ni ba zan karba ba kai ni ina da abinci ba zan karba ba ce shi ma wannan idan ba ku kashe shi ba to abin ba zai canja ba shi ma ku gama da shi to me bako a ciki idan za mu yi ta kawo wannan misalan sai gari ya waye suna nan da yawa kawai mutum ya zo ya tsaya a ɗauke shi hoto kai ka san akwai uwayen gidansa wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirina bakin cikin mu shine waɗanda suke sallah a ciki suna tare da waɗannan arnan waɗanda suke sallah tun waɗannan mutanen suna haɗuwa da gaggan kafaran ƙasar nan ya kamata a bincike su a ji me ya su abokantaka da waɗannan mutane da manyan kakuri a ƙasar nan amma ba a yi ba ko ba haka ba sai abin ya zo ya lalace fa aka latil akhdara wal yabis yau gashi nan kowa na ji a jikinsa ce kaka bidiyo kuwa an ce za a kashe malam fantami wai an ce za a kashe malam fantami ai ba wanda ya ce zai kashe shi magana ya yi masu so su kashe shi suna da yawa kuma ba shi kaɗai ba ne wayanda za a kashe suna da yawa suna da yawa duk mutumin da ya ce zai yada sunna in ya rabu da sunna kai ko baya sunna yana gaskiya a ƙasa to mala rayuwar shi na cikin haɗari in dai yana so ya yi gaskiya ya yi riƙon amana mu iyakacin mu roƙi Allah ta'ala ya tsare shi da tsarewarsa wannan shine iya abin da za mu mai mu roƙa mai Allah ta'ala ya bashi sabati domin in kana kan addini kai ma baka da tabbas sai ka ga da zaka kare to amma dai muna roƙa mai Allah ta'ala ya bashi sabati kuma Allah ta'ala ya ƙara masa ikhlasi ya kuma tsare shi da tsarewarsa da sauran malaman sunna kuma muna kira ga 'yan uwa wani abun gaskiya to hada mu a ciki dan akwai wanda bai kamata a taya shi ba kuma ya kamata a ce kwakwalwar mu tana gane abin da ake yi kada a rika zuwa ana bada mu ya kamata mu san da wa muke faɗa kuma wa yake faɗa da mu an gane ai dan aike ba ya da laifi a aiko mutum ce wane ya ce yanzu in gaya ma ka ci kaza kazanka in ka kama in ka kama kwalla mai mari ka bata kanka lokaci ga mai zagi can shi dan menene dan dako ne dan dako ba waye ya aiko da zagin to can magana take duk waɗanda ake haɗawa da su ana tada wa mutane hankali mu ba mu san su ba amma Allah ya san su muna roƙon Allah ta'ala ya maganin su duk waɗanda ake haɗawa da su ana kashe bayin Allah babu gaira babu dalili muna roƙon Allah ta'ala ya maganin su wannan babban malami